to inni la'ansa au unassa inni unassa la sunna ina in ana mantar da ni domin abin da mance ni aikata ni gyara ni gyara ga sallah ya zama sunna inni la'ansa ina mantuwa au unassa ko kuma ana mantar da ni to maluma sun yi bayani akan wannan hadisi inni la'ansa au unassa in an ka ce inni la'ansa ina mantuwa to ya yi kaura da can inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuladain ya ce mishi a kusurati salatu amna sita shin an rage sallah ko mantuwa kai yi qala kullu zalika lam yakun ko wani su bai faru ba ban mance ba sannan kuma ba a rage sallah ba fa qala la min ahdihima ba makawa daga ɗaya daga cikin waɗanga faltafata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya bisa habbai ne ya ce musu asadaka zule da ni kalu am to nan manzo Allah ya ce kullu zalika lam yakun shi ko abin da ce a qusrati salatu amna sita shi sallan mu ta an kai ko mantuwa kai manzo Allah ce kullu zalika lam yakun ba wanda ya faru cikin su ban yi mantuwa ba ba a rage sallah ba ashe kenan kaga inni unasa an dai mantar da ni li sunna amma ni ban yi mantuwa ba mantar sa an kai to wannan ita a fasara wadda wannan ya fasara qadiyal saboda a kauce makabarar tsakanin maganar manzo wace ne ga da bayanin wanga hadisin Allah malam ina tambaya game da shan illa dan ya kai wani kira sallah ya ce la ilaha illallah hmm. abin da ya in ce muhammadu rasulullah ko kuma ashhadu an la ilaha la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wani wani na ya dace ya ce karshen kiran sallah karshen kiran sallah ko ikama shi kiran sallah ko ilaha eh, kai karshen kiran sallah ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah za a cewa za a ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama allahumma rabba hadhihi at-tama wa salatil qa'ima ati muhammadan al-wasila wal fadila wa darajatar rafi'a wa masu maqaman mahmudan allazi wa attahu innaka la tulifu miada sai ka ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan babu shirbuce amma can harkon kitabul imani mun yi bayani akan cewa la ilaha illallah lazimata tare da muhammadu rasulullahi ko ka hudi ko ka hudi ba haɗe suke can inda mun ka hito cikin kitabul imani mai wannan bayani ko bayani rubutaccen bayani na don haka ga ashe kenan duk da an kace la ilaha illallah abin da ke bi muhammadu rasulullahi shahada ta ne kenan wanda ya guda bai guda bai da shahada in kace la ilaha illallah baka ce muhammadu rasulullahi ba shahada ka bata cika ba amma abin da sa aka cewa la ilaha illallah la ilaha illallah a tsaya bakin nan la ilaha illallah nabiyina muhammadu rasulullahi isbati na isbati so guda ya isu nabi shi kuma za a yi shi da yawa za a yi shi da yawa la ilaha ba mu cincin bauta illallah sai Allah dan kada a ce kila mai cewa la ilaha illallah ya kuskure babu babu kuskure cikin cewa la ilaha illallah amma dai duk an kai wani abu an ka ce la ilaha illallah ka cino da haɗe suke ka ce muhammadu rasulullahi ba kai kuskure ba wanda ya ce ba a yi shi inda an ka ce ba a yi dan sai an ce ba abu sannan aka samun ƙa'idi. inda ba a ce ba a yi ba abu idalaƙi na matsala in tana da ke nan ka samu kai ka samu kada ka yi. amma in ka ce kada a yi fa sai ka ka hujja akan la in baka da hujja akan la kaka ce la wannan ya ce Allah shi kara ba ba ya ce da Allah malam ne ne gaskiya hadisin nan da aka cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin rasuwarsa alkiyama za ta tashi tsakanin rasuwarsa alkiyama za ta tashi bayan rasuwarsa zuwa shekara dubu ɗaya da ɗari to a hadisi dai shi da saɓani ko kuma fahimta hadisi na da saɓani shashen cikin abin ga tattahin da shehu usman ya rubuta tambihul ummati ala qurbi hujumi ashraqi sa'ati duk kusan ababen da malumma sun ka faɗi na ashraqi sa'ati wasu sun wuce ba su haru ba don haka a ganin dai kila hadisi ko ya inganta mutane ba su fahimce shi ba irin fahimtar da kamata su yi mishi wannan ya da Allah ina shi mai yi a hukuncin mai dokar kwaɗo idan yana ciwon kai sai ya goga da kansa sai kwaɗo shi mutum shi kuwa ya samu lahiya yana halatta ana cin kwaɗo ana magani da kwaɗo tunda ana ci ne kuma ana yi magani da shi shi can cikin ah, a can ƙarshe ƙarshe na risala yan kadiba cikin sharhi na risala can cikin babi na ƙarshe nashi inda tara jawami'u ya bayani akan hakwado ana ci yan an kadiba cikin fawaki hudawa ne za a samu wannan kuma duk abin da aka magani da shi na dabba ba azabta shi na ba magani na kai da shi tunda magani za ka yi da shi ashe da kama shi ɗaya kai kakkashe hakan za wannan shi Allah yi amma duk abin da ya kasance dabba ta wadda ya kasance ba wani haƙƙi gare ta ba in ba dai ka ɗauki alhakinta ba ba ka da umhanin komai da ita ka kashe ta wannan shi an ka hana amma in kana da umhani da ita ka kashe babu komai kai amfani da ka kai kamar kila kashe kadangare ko a ɗebi wasu hanji nashi a yi wani magani ko kuma ga ƙungurguma kaga ana kamo ta a ƙone ta ma a yi magani da ita ga dai irin su ga sun dai hari wanda kasance magani aka yi da su to kwaɗo shi ma mutane tun da sun jarraba an yi ta jirba an gane la haƙiƙa cikin kwaɗo sanyi na nahi shi na maganin jiri babu komai ana kama a maganin jiri da shi wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da ce malam na ji wani malami yana matawar cewa na fila shi na bin mai la. kuma mai farilla shi na bin mai nafila ya kawo hujja da hadisi na jabir hadisin jabir cewa yana biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah kuma ya koma inda mutane shi ya ba su sallah wannan hadisi ba na jabirin ba ne hadisi na sa'una abi wa ne shi yake koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya kare koyi da manzo shi koma kuma shi ba mutane ne sallah maluma sun ce wannan ya faru farko farkon musulunci sadda babu imamai da yawa ya kasance su shi ka ba sallah ba su iya ba in ya to sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ta farilla yayi shi koma can shi sallah tare da su nafila gare shi farilla gare su amma wasu sun tafi akan wannan hadisi zahiri haka za a bari ne mai koyi mai sallah farilla na koyi da mai nafila bisa gare shi iya sun ka tahi amma imamuna ahmadun hanbalin da shi da abu hanifa da malikun anasin sun tahi akan cewa mai farla bai koyi da mai nafila amma shi shafi da allahu anhu ya tahi akan cewa mai salla farla na koyi da mai nafila mai nafila na koyi da mai salla farla haka ya tahi mun yi bayani wannan cikin cikin cikin kitabu salati hamma da allahu anhu ya tahi akan cewa kai ko jana'iza aka kai mai sallar farla kana koyi da mai sallar jana'iza yace sai ka kabbara haramci ku tai tare da shi in ya kai ga kabbara ta farko sai ka sake shi ka ci gaba da sallarka shi a can cikin almajamu sharhi na muhazzab kuma ya ce akwai sadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallabe sallah sai ya ga wasu mutane ba su yi ba su yi sallah ba sai ya ce yasa sai ka ce mun sallah a gida hmm. zambiya mm, mm, wannan ban tsayo ba akan ingancin shi amma ko da hadisi ya inganta idan ka yi sallah kai kaɗai ka iya eh, kuli na sallah ka samu ka bi shi na fila gare ka sallah ta farilla dan ba a ba a farilla biyu lokaci guda kayi sallar farilla cikin jami'a ko mai wani a wance ne ga wasu malum sun ce abinda sadun abi wa kasan ya faru gare shi hususiya ta ta mazo sallallahu alaihi wasallam wasu malum sun kace a'a babu masu qura babu a lokacin nan don haka an kaida da ayi to bisa ga wannan dai kaga su sallar farilla sun kai cikin jama'a kuma sun ka dawo sun hukumi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam to su gare su za ta zama nafila ta manzo sallallahu alaihi wasallam farilla Hmm. an yi maganganu akan kai sallah hakumu ka bai manzo sallallahu alaihi wasallam sallah amma dai maluma sun ta akan cewa na fila ce kuma yace cikin malaman masaba eh tambaya guda ce ko to kokarta a isuwa yace eh? cikin malaman masaba mutum ɗaya ne ya tsaya to ya ba kai ne amsa ki <laughs> ya eh. ya ce mutum guda ne a ba malikul asan ya tayi akan wannan ba abu hanifa akan haka ya tafi a madunan hanbalin akan haka ya tafi shafi da ya tayi akan wannan kawai